قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون sai mutanensa suka ce masa cikin taurin kai ga gaskiya mun canfa ka kai da waɗanda suke tare da kai cikin muminai sai annabi salihu ya ce masu abin da kuke yin gargaɗi da shi na canfa abubuwa marasa kyau da suke faruwa da ku, to Allah yana sane da shi, babu abin da yake buya a gare shi, kawai dai ku mutane ne waɗanda ake jarraba ku da abin da ake yi muku buɗi da shi na alheri da kuma abin da yake samun ku na sharri.